Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Good morning, distinguished ladies and gentlemen. I am Husna Muhammad Gaji, Assistant Human Leader Mutunchi Foundation. I am standing before you to welcome all our guests, and I would like to welcome Alhaji Jibrin Al-Hassan, Honorable Commissioner of Education, Alhaji Muhammad Sunusi Said, the Kano State Judge, alkali halatul kuzari zakariya sheikh babaji adamu yunus malam awal kurna alhaji ubale garba malam mustapha dan jarida maulana sheikh mahamud na gudu Abakar sale yakub express radio sarkin sharifan ungwago abakar ammani the honorable chairman apc kano state Honorable Abdullahi Abbas, Alhaji Mustafa Jailani Tammala, Alhaji Aliyu Isu, Alhaji Sharif Umar Shuaib Zahi, members of the press, and all invited guests. Thank you. Ana yi mata kabbara. Wannan shine jawabin maraba daga bakin assistant woman leader amma ta yi bayani ne a cikin harshe na nasaranci to na ganin zan yi zan yi doraya wato dai da farko dai akwai wakilai da aka turo saka wakilci wasu manyan mutane kamar wato wakilin kwamishinan ilimi na jihar kano shi ma yana zaune a nan amma kamar na ga su alhaji ubala garba su ma suna zaune a nan ma'ana dai ta lissafo duka manyan baki da aka gayyata kuma ta yi musu maraba kuma muna fatan abinda take cewa a ƙarshe tana fata cewa yadda suka zo wajen nan lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kai su gidansu lafiya a cikin manyan baki da ta faɗo ina ga wato ciyaman na mutunci na amintattun juna alhaji aminu dan sani yana zaune a wannan wuri akwai maulana sheikh mahmud na kudu shi ma yana zaune a wannan wuri kowa ya san shi ba sai na zana dogon bayani a kansa ba to da dan duka sauran wato al'umma da jama'a da suke wannan wuri mune wa kowa barka da zuwa yanayin yadda muka fara taro mun fara shi a wato a makare ina ganin za mu tafi a gurguje to Allah a wannan gaba ina so zan gayyaci wato ita mai gayya mai aiki idan kun ji an ce mai gayya mai aiki wato ina nufin founder ta wannan foundation wanda ko ya santa ita ce hajiya na na yarima wanda duk abin da kuka gani a nan to karkashin inuwarta ne wani zai ce kun zo kun ajiye mu a karkashin eh, rumfa amma har yanzu ku gaya mana me yasa kuka kirawo mu ba to da Allah kowa ya dan bude kunnen sa yanzu ya nutsu abin da muke so ta gaya mana kawai ita ba na son ta dole dogon bayani in ta gama na dora so muke ta ba mu dan takaitaccen tarihin wannan wannan kungiya ta mu a kuma irin harshen da ta ga dama in kun san ta iya turanci ta iya larabci ta iya fulatanci ta iya hausa kai har yarabanci ma ta iya to duk abin da ta ga dama ta mana bayani a kai amma dai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zan ba ta minti uku ne zuwa biyar ta ɗan yi mana bayani ɗan takaitacce akan tarihin wannan ƙungiya hajiya na na rima mai gayya mai aiki amma mai makifo ya ce sai kin zo nan babu